faɗan ka ba shi ma ta shafe shi sannan ma ba ma ku maza ku kaɗai ba ma har matan ma sannan kuma ba ma matan kaɗai ba ma akwai maza ma masu farar ƙafa kuma maza masu farar ƙafa ba sun fi yawa ku <laughs> yi haƙuri ba ma da ce zindau <laughs> ba wallahi tallahi ku wallahi mamuri kuma duk kuma za ku ke ja mana irin wa'annan abubuwan Wani suna da mata a za a ga suna da yan mata sama da nawa a waje a wannan ba rayuwa bane sannan ne a duk abin da za ku yi ina son ku dinga tuna cewa ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa wanda suka fi mai iskanci da ina suke wanda yau duniya duniya ta fi sanin su yau ina suke duk sun mutu abin da nake so ka kumanta ana mutuwa sannan duk wani faɗakarwa ni yara ku ga ina yi ko kuke ɗauka na wasu su ni da wata fassara wasu ɗauke ni da wata fassara ni dai na su hanyar cin abinci na ne da in je in yi sata da in zauna a kan layi ina gulman mutane da in kun dai gane dai abin da nake nufi to a nan zan kawo ƙarshen magana ta malama zindin sannan kuma a ci gaba da zindin a gidajen a kan gada ma a ko'ina ma aka samu kowan kona ne a yi zindin